وقد قال تعالى عن da أو na كون الله مدوك يا فدا دنگane da masu sihiri وما هم بضارين به من ahadin إلا bi الله su masu tsafi masu sihiri masu asiri in ji bahaushe ko yawwa sihiri asiri in ji bahaushe to masu yin wannan ba su zama masu cutarwa ba bihi da shi asirin min ahadin shi ma wannan min ɗin irin ta min khaliqin shi yawwa wa ma hum bi bihi za iya cewa ahadan to sai aka ce min ahadin dan ya nuna kowa babu wani dan adam za su iya cuta illa bi idnillah sai da izinin Allah da izinin Allah za a yi maka sihiri za a yi ma kulumboto za a yi ma waye za a yi ma waye ya kama in allah bai so ba ba zai kama ba don allah yanzu mutane da suke tsoron sihiri suna tuno wannan yaƙini mutane da muna da wannan yaƙini za ka rika tsoron wasu abokan gaba ko abokan gaba ko a siyasa ko a menene haka kawai mutum ya lalata kansa ishe wai abokan gaba ne suka lalata shi kai ka lalata zuciyarka ka yarda da cewa wani na da iko da baka yadda ba babu wani wanda zai maka wani abu shi sa muka tashi motsi kaɗan mutum ya abu sai a ce mayu ne kaza ne wani abu ne ya same shi wannan kaza ne wannan kaza ne wani sa masa hannu aka yi hmm. kuma za ka yi kamar da nake ambata haka ana zaune kawai ko wani lokaci ko a fada da haka fada sarakuna da makamanci wannan kadan gari ya zo wuce kai ba nan ba wai aiko shi aka yi haka kai yana neman dan kwaransa zai haɗiya ka zo ka ce wani aiko shi waye aiko shi ba wanda ya aiko mu muke yin wannan tunanin kawai muna tsammanin wani abu da ke faruwa babu abin da ke faruwa sai da izinin Allah kar ka bari zuciyarka ta tafi irin wannan tafiyar kana ganin cewa wani na da hannu ba Allah ba akan cutar da kai fa huwa subhanahu wahdahu Allah madaukaki shi kadai allazi yakfi abdahu shine ya ishi bawansa ya ishe ka Allah ya isa ai mun santa muna yawan faɗin wannan in an maka abu ka ce mai Allah ya isa magana ce ta gaske tauhidi ne Allah ya isa an maka abu ka ce Allah ya isa amma kuma ka yi da cutar nufin cutar mutum yawwa ma'ana alama ce cewa ka yarda da Allah shi ne ya ishe ka ka haƙula, ka sallama babu wanda zai ma komai sai Allah ya wadatar da kai ah, wabi ko wa suruhu yakfi abdahu wa yansuruhu kuma shine mai taimakon bawansa wa yarzuquhu kuma shine mai arzuta shi wa yakla'uhu kuma shi ke kiyaye shi alkala'u alhifdhu yawa Allah shine mai kiyaye bawa duk inda zaka je kun ga waɗannan abubuwan me yasa ya zabi waɗannan abubuwan uku ya rufe zancen da shi yakfi ta shiga kowanne babi yansuru kana buƙatar taimako iman. ya rizuku kana buƙatar abinci da'iman ya hafazu yana kiyaye ka wannan kuma duk kana buƙatar su to da kiyayewa daga sharri sharrin abokin gaba sharrin mayu sharrin makiya sharrin mahassada duka ina ka gun Allah ka karka tafi gun wani ya maka hasarar imani ya maka hasarar kuɗi in ka ba shi kuɗi wai zai baka maganin kaza a sa wannan anan a sa wannan anan a sa wannan anan duk bata lokaci kada wata mata ta yadda da wani saboda wani maganar kishiya a je a lalata dan wata a zo a yi wane ne a hana miji natsuwa kawai saboda ke kadai ki same shi ki je gun wani wani malami boka a bashi kuɗi ya miki hasarar kuɗi ya miki hasarar imani tawakkalinki ya kare ba ke ba Allah saboda ba ki yarda da cewa Allah maɗaukaki ya isa ba shi ya ce ya isa kin ce bai isa ba ki gaya masa ya Allah cutarwar da nake gani saboda kaza ya Allah kai min magani Allah zai miki amma kin tafi gun wani boka sai Allah ya barki da wannan bokar ku yi tashan wahala har a kai gama aikata abubuwan da za a zo a yi nadama to mu tsaya nan dole saboda lokacin har ya riga ya wuce za mu tashi a darasi na 36 shida a faɗin al'imam ahmad bin hanbal daga riwayar da ya samu daga abdulrazak as-san'ani allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tauhidi ya kara mana natsuwa ya kara mana